Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum, ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. Yau ranar Laraba, biyar ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da mutanen nan saba'in da bakwai da aka ceto daga hannun kasur guman ɗan bindigan nan Bello Turji. Sai kuma ciran ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kama ku muhimman kanun labaran jaridun kasar Kamaru. sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu rauke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargadin cewa za a ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar corona sannan kuma ya ce makonni masu zuwa za su zama kalubale saboda nau'in omicron na kwayar cutar ta covid-19 waɗannan kalaman na shugaban ƙasa sun zo ne daidai lokacin da ya gana da tawagar kwamitin yaƙi da covid-19 a jiya talata Biden ya yi kira ga Amurkawa cewa mu yi ƙoƙarin ganin mun amfana da abubuwan da muke da su a ƙasa. Ya ƙara da cewa babu wani uzuri ga duk wanda bai yi rigakafi ba. Biden ya kuma yi bayani game da karancin kayan gwaje-gwaje da ke ba Amurkawa takaici. Muna ƙoƙarin ingantawa a cewarsa. Shugaba Biden bai amsa tambayoyin manema labarai ba. Amurka tana fama ne da karuwar cutar coronavirus mafi muni ta yadda rahoton sabbin kamuwa da cutar ya kai miliyan ɗaya cikin sa'o'i 24 a cewar kamfanin dillancin labarai na Bloomberg a jiya talata. A jiya talata neto ta sanar cewa sakatare janar Jens Stoltenberg ya shirya ganawa da jakadojin kasashen yamma da jami'an kasar Rasha cikin mako mai zuwa domin kokarin rage zaman ɗarɗar biyo bayan girke sojoji da Rasha ta yi a iyakar gabashin Ukraine da ƙasarta. Za a yi taron na majalisar ta neto da Rasha ne a ranar Laraba 12 ga watan Janairu a Brussels, kwana biyu bayan jami'an Amurka da Rasha. suka buɗe taron tattaunawa kan tsaro tsakanin ƙasashen nasu biyu a Geneva. Ƙasashen ƙawancen na yamma na jin tsoron cewa sojojin Moscow da aka girke a gefen iyakar gabashin Ukraine ɗin suna shirin mamaye ƙasar da ta taɓa kasancewa yankin jamhuriyar Soviya. Rasha tana neman tabbaci daga NATO cewa ba za ta amince da buƙatar Ukraine ta zama membarta ba. Wakilin ƙuryar Afirka Jeffrey Feltman zai ziyarci Habasha a ranar Alhamis domin ganawa da babban jami'in gwamnati don tattauna maganar zaman lafiya. Wani babban jami'in ma'aikatar ƙasa ne ya bayyana hakan a ƙoƙari na baya-bayan nan da Amurka ke yi don ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen hankula. Yaƙin da aka shafe shekara guda ana yi tsakanin gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin Tigray. wanda ke daga ciki mafi girman rikice-rikice a afirka ya yi sanadin mutuwar dubban fararen hula da kuma miliyoyi da suka rasa muhallansu amurka ta yi ta nana ta kiraye-kirayen a kawo ƙarshen wannan tashin hankali da kuma ƙulla yarjejeniya don kawo ƙarshen rikicin kawo ƙarshen take hakkin ɗan adam da cin zarafi da kuma samun dama ga ɗan adam ba tare da wani shinge ba. an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya. Yanzu rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta miƙa wa gwamnatin jihar mutane saba'in da bakwai galibin su maza da mata da ƙananan yara. Waɗanda 'yan bindiga suka suke garkuwa da su a daji tsawon watanni uku. Wakilin Musani Sha'ibu Malumfashi ya haɗo mana da wannan rahoton. mutane 97 da aka miƙa wa gwamnati sun hada da maza da mata manya da yara wasu matan suna shayarwa wasu kuma suna da juna biyu kamar da yadda shi kwamishinan 'yan sanda cp alkana ya yi mana cikakken bayani a kai mun samu wanda aka yanta da suka kama su guda 68 a kasar shinkafi inda aka ce turji shine kama su ya aje su kusan wata uku to bisa ga operation da sojoji suke yi da sauran yan jami'an tsaro ya sa ya bar su a cikin daji so da aka gaya mana sai mu kuma muka samu yan vigilante da yan ta'adin da suka tuba na gaske muka shiga daji nan tare da su muka je muka kawo su ga sunan suna nan ko kobo ba biya ba kuma haka ne a ran uku ga watan janairu kuma yan sandanmu a shinkafi su mun samu information cewa akwai wasu da aka kama su amma suna daji sai muka samu yan vigilante da kuma wanda suka tuba muka shiga daji muka samu su muka kawo su suna nan 29 a cikin nomba a cikinsu akwai mata akwai kankananan yara akwai mata masu ciki akwai mata masu shayar da yara cikin ɗan takaitaccen bayaninsa jim kaɗan da amsar waɗannan mutane kwamishinan tsaro na jihar makaddashin sufeto janar mai marabus ibrahim mamman tsafi ya yi godiya ga allah inda kuma ya tabbatar da irin gudunmuwar da suka samu karkashin jagorancin dr bello matawallan maradin gwamnan jihar a game da batun tsaro inda ya kara da cewa dakta tun da ya fara yaƙi da wannan abu bai zauna ba kuma wallahi duk inda dakta aji yana neman yadda za a samu da tabbataccen zaman lahiya a zamfara irin waɗanda shige-shige da ya ta yi da kuma jajircewa irin ta su jami'an tsaronmu da kuma ƙoƙari irin waɗannan da muka yadda da cewa lallai babu shakka sun tuba ga harkar ga ta ta'addanci shine alamu ga wannan nasara da muka samu sojoji ba sa ja da baya za su ci gaba 'yan sanda ba ma ja da baya za mu ci gaba mun kuma sami sukunin zantawa daga cikin waɗanda kama shi ɗin ma a tsatsaye cikin rububin jama'a daga hanya ta daga auren namu da zuwa sabon gari sun ka ɗauke kwana na talatin da biyu. Me suke gaya muku? A rayuwarsu ba abun da suke tsoro irin jirgi eh. amma dan ma'aikaci ya tafi ƙasa eh. su za su illata shi yi kai amma da sun ga sojoji za su ɗaɗɗaure mu da kaca su ƙara tsuke musu su tsere su je wurin duci su ɓaɓɓoye. Muna can gaskiya ba iyaka don har ya ta da bom ya su canyi ɗaya daga cikin wani akwai sunan wani baba ne abdullahi sai ya buɗe baki ya ce bai yarda mai sunan baba ne ya tuyi ba yamma zai kwanciki suna kallo ya ta jamu da kaca samu ya jaye mu ga wuta ta canyi mu wadda bom ta tashi kusa ga wurin ne ga eh dan har ya toya makarantar turji eh. kuma ya toya abincin turji Sanshi Abmalfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. a gai da sale sha'ib malumfashi har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya a jiya talata gwamnatin amurka ta sanar cewa ta kama ɗaya daga cikin manya waɗanda ake zargi da kashe shugaban haiti jovenel moise sannan ta kama shi da laifin maƙarƙashiyar yin kisa da kuma sace mutum a ƙasar waje An kuma tuhumi mutumin mai suna Mario Palacios ɗayan shekara 43 da haihuwa tsohon sojan Colombia da samar da kayayyakin da suka taimaka wajen yin sanadin mutuwa. Alhalin ya san cewa waɗannan kayayyaki za a yi amfani da su ne don shirya yadda za a yi makircin kisa ko sace mutum. ya gurfana a gaban kotun tarayya a Miami da yammacin jiya amma bai ansa laifinsa ba an ba shi lauya daidai gwargwadon hali sannan an tsaida ranar 31 ga watan janairu a matsayin ranar dawowar shugaban kotun hukumomi a delhi babban birnin kasar india sun umarci mutane da su zauna a gida a ƙarshen mako mai zuwa saboda yadda karuwar cutar covid-19 ta rubanyu har sau hudu a cikin mako guda Babban minista Arvind Kejriwal wanda shine zababben jami'i mafi girma a hukumar babban birnin kasar yana ɗaya daga cikin sabbin kamuwa da cutar COVID-19 su wajen 37,379 da aka ba da rahoto a India a cikin sa'o'i 24. Kejriwal wanda ya ba da sanarwar kamuwa da kwayar cutar kwana ɗaya bayan da ya ba da jawabi a gangamin zaɓe. ba tare da sanya takunkumin rufe hanci ba yana ɗaya daga cikin manya 'yan siyasa da suka hada da firaminista narendra modi da ke yin taruka a faɗin indiya a gaban ɗaruruwan jama'a labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc adalla Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 da zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voa voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A rayuwa dukkanin wata halitta tana rabar jinsinta ne domin samun natsuwa da kyakkyawar kulawa amma sabanin haka ba a fiye samun jituwa tsakanin mata yaya mata suke kallon wannan yanayi da wasu suke gani yana jawo musu koma baya yake ina mu'amala da mata sosai ko na san su ko ban san su ba yawanci idan an haɗu karo na farko mata suna ma kansu wani kallon kamar suna auna juna haka gaskiya aka sari akan samu haka amma ni gaskiya idan na je wajen biki ko gidan gyaran jiki haka ina shiga in musu sallama sai mu gaisa sannan nakan sake in dan ɗauko topic inda za su so haka da na ga za mu iya discussing tare mu yi hira wata na ma sai ki ga har an exchange number a ci gaba da zumunci barin ma idan za a daɗe kin kamar idan wajen gyaran jiki ne ai za a daɗe ana zaune waje ɗaya ana tare to kin ga ai dole a dan yi magana saboda waya ma ba za ka iya riƙe kamar wajen lalli ba halin a riƙe waya to yaya wannan hali na mata yake tasiri idan ya kasance akwai buƙatar taimako a tsakanin su kamar yanzu haka kina iya shiga wuri ku haɗu da mace sai ta yi miki kallon raini saboda kila ko ta ga atamfan da kika sa ba irin wanda take tunanin zai daidai da ita bane wani lokaci kuma mata suna tunanin wancan ba ta da aure ko su suna da aure suna tsoron kar su zo su saba da ita ta zo ko ta shige ma mijinsu irin waɗannan dai yana kawo matsaloli tsakanin mace da mace wani irin tasiri yake yi a kan wannan batu na taimakekeniya tsakanin mata ba shi da wani tasiri saboda kin haɗu da mace kin mata wulakanci ko kin nuna mata wani irin kallo kuma ki zo daga baya kina son ku daidaita ko kuma kila tana da wani amfani a gare ki kuma kin riga kin ba da wannan fuskar ta farko to irin waɗannan dai yakan kawo duk baya ne shari'a saboda kin rasa wani tasiri da take da shi da za ta iya taimaka miki ko kuma a taimaka ma al'umma. To wasu na cewa mata sun fi amincewa da maza hatta shawarwari ko kuma neman wani taimako duk da bambancin jinsi da ke tsakanin su. Akwai taimakekeniya tsakanin mata kamar kana iya ganin wata mace da take bukatan wani abu wata mace tana iya taimaka mata sai dai bai kai yanda maza suke taimako ba saboda mata suna tunanin cewa kar ki zo ki wata ta taimake ki zo ki fita ko ki yawanci su mata suna da irin wannan a tsakanin juna ya kamata a ce an wuce wannan an ci gaba mata su zauna su san ciwon yar uwarsa mace tana bukatan taimako saboda ita mace ita ta san ciwon ya mace ita ta san inda yake mata zafi saboda haka ita ya kamata ta tsaya ta taimaki mace in tana da eh, halin taimakawa saboda haka ya kamata a ce a cire duk wani tunanin ko kin fita ko baki fita ba ko ta fiki ko bata fiki ba ko tana da kaza ko ko bata da shi ko kar taimaki kaza duk a cire wannan mace ta dinga taimakon yar uwar ta mace. Hajiya Rabi. Yawwa kwarai da gaske wannan yana faruwa saboda ita mace in kika gaya mata maganan ki kafin ki je ki zagayo ta gaya ma wancan wancan ta gaya ma wancan amma in namiji ne kika gaya mishi kin gaya mishi har abada ba zai taba gaya ma wani da wuya ki ji shi a wani wuri kuma zai baki shawaran da zaki amfana da shi sosai ita ko in mace ne tana iya ma duk mugunta wani lokaci mata suna da irin wannan suna iya baki shawaran da ba zai miki amfani ba su yi sa yawanci mata sun fi shiri da maza ko kuma sun fi mu'amala. So Hajiya sa'a a gaskiya tsakanin mata ma'amala ta wajen mata ba wanda ya fi mace iya kyakkyawan ma'amala musamman idan da akwai ilimi da wayewa dan yanzu kin ga alal misali na zauna a takaice a makaranta zaman da muka yi a makaranta mata suna taimakawa junansu wajen karatu wanda ma idan ka ki zuwa cikin hall zaki ga suna encourage na kasa lalle lalle ka zo ka je kada a je a yi ba daidai ba ko kaza ko za ga mun haɗu muna taimakawa mu sannan ko da tafiya aka yi yanzu aka ce an je aikin haji to idan aka ce miki mata sun samu sun haɗe kansu an san juna a ɗakin ba a ɗakin ba ko a masallaci aka haɗu sai kika kamar uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka akwai kyakkyawan mu'amala kiga mace ta gaya miki ma sirrin da baki sani ba kuma mace ta baki shawara wadda za ta taimaka maka da kai da iyalanka baki ɗaya. yau yana wuya a wani bangaren rayuwa ba a samu mace tana kokarin ba da gudunmawanta ba sai dai wasu suna gani har ila yau mata ba su samu ci gaban da ake tunanin sun samu ba kamar yadda sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar kano fida barista amina umar ta bayyana gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da da suke nesa sun zo kusa yadda da mun sani kakanninmu suna gaya mana mutum zai yi tafiya aikin hajji tafiya ce ta shekara guda yanzu gashi a awa hudu ko ƙasa da haka ma mutum zai je su gaya mana cewa lokacin da kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka ta yi surfe ta yi nika wanda zai ɗauki lokaci da kuma karfinta to amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi sarfe kai nika so za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mabiya kai yadda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma america da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko mace ta zama mataimakiyar shugaban kasa wanda su fiye da shekara ɗari biyu suna yin dimokuraɗiyya sannan a ɓangaren lafiya har yanzu idan kika ɗauki alƙalama ko ƙididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci sun shallake hankali za ki ga nan mace bata samu ci gaba ba saboda ƙasashen da suka samu ci gaba a wurin ɓangaren haihuwa ƙalilan ne hakanan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da yankin da na fito da kuma ma dai najeriya gaba ɗaya. za ki ga cewa a kotunan mu ƙanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu. A yau demokradiyya ta zama wani ma'aunin da ake amfani da shi wajen auna ci gaban da kasashen duniya suka samu. Ma ya zuwa wannan lokaci a Najeriya ana samun karancin mata a majalisun inda ake gani za su iya ba da gudunmawa wajen taimakawa 'yan uwansu mata. Lamarin da Hajiya Halima Hassan Tukur ta ce yana haifar da koma baya a rayuwar mata. mu mu nan dai zan ce a arewa mu dai harkan siyasa dai na mace ya zama mana wani wani abin da mutanen mu sun ki ba da goyon baya sun ki sakewa sun ki sakewa mata su su shigo ciki su yi walwala abin da nake nufi nan da walwala a dama tare da su yanda sauran mazan suka dama ban san niyya da suke duban shi ba suna duban kaman mu mata muna gasa da su ne ko wani abu to ai harka ce na tafiyar da sha'anin kasa ba maganan gasa a ciki kuma in ba a bari matan suka shiga siyasan tare da mu ba akwai abubuwa da ya shafi na incin ya mace tun daga addinin ta har zuwa harkar zama ta na rayuwa na zamantakewa aurenta to duk a majalisa ana yin waɗannan abubuwan so mu ana samun ragganci waɗanda za su kama su taya a fitar ma mata da su akwai inda su ma maza suke nasu taka rawan gani akwai inda wani haki sai mace ne za ta iya kare hakin mace yan uwata ba mu ce mazan ba za su iya ba za su iya amma wani abu din ita mace yadda za ta duba da zai yi ma mace yan uwata shi namiji ba zai gane shi ta wannan huskan ba su don haka nan ne muke son su bari mata su shigo ciki a yi da su ko ba don komi ba da mu kare mutuncin ɗiyanmu da jikokinmu. To Hajiya Abida me zaki dora a kai? Gaskiya mata muna tsoron siyasa ko kuma in ce ko muna son mu shiga siyasa ba mu da karfin gwiwa. Mata da yawa da suke son su shiga siyasa na tabbatar miki ba don su yi kuɗin ba ne don su yi canji ne. Mutum yana ganin abin da yake son ya canza amma bai da bakin da zai yi magana to a gani na in akwai mace a wurin. da ya kamata za a samu canjin da ake bukata saboda an ce ciwon ya mace na ya mace ne mace za ta ga wani abu na faruwa da wata da bata san ta ba bata san komi na ta ba amma za ta ji kamar ita ce ko kuma kamar yarta ce ko kamar wata ya uwarta ce kuma yadda za ta taimake ta ba sha maki game da wannan na san ta ko ban san ta ba a'a kristan ce ko musulma ce a'a in yamura ce ko ba ce za ta taimake ta kamar yar uwarta in ma wata magana za ta biyo baya sai bayan ma an gama taimakon to kin ga ko duk inda mace take babu wani nuna bambanci. To mai sauraro duka-duka abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Amma zuwa makon gobe da yardar Allah za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar wani lafiya. A gai da Aisha mu'azu Yanzu kuma lokaci ne da awal garba zai kama na sharashin jaridun kasar Kamaru. zan fara a gari wannan makon ne da jaridar kamar tv an da talabata mana cewa ranar tara ga watan janairu shekarar dubu ashirin da biyu nan za a yayi kallabin gasan cin kofin nahiyar afirka wanda za a a kasar jamhuriyar kamaru ana tsaron waɗanda za su kalli wasan a filin wasan da aka gina irin na zamani za su kama mutum sama da dubu sittin a birnin yawunde wanda ake kira olambe jaridar lejiu kuma ta ce shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya yi kira da babban murya cewar dole ne kowa ya yi kokari na ganin cewar ya mutunta dokar tazara da kuma sanya takunkumi kan matakan nan da aka dauka na hana yaduwar cutar virus a jirgin lokacin da kasar kamaru take karbar baki da kasashen ketare kuma ya ce dole ne a gudanar da alwar rigakafi na ganin cewa an gama da cutar nan na virus a faɗin kasar baki daya sai kuma jaridar the guardian post ta kasar kamaru an ita kuma hango mana ta yi cewar dalibai a ƙasar jamhuriyar kamaru sun koma karatun su a cikin wannan makon bayan sun kwashe watanni biyu suna hutu amma a halin yanzu ɗaliban da suke ɓangaren garuruwan 'yan aware ba min da buya da kuma sauran sashen har yanzu dai basu su koma su ba saboda matsalar tsaro da yake addaba su jaridar information kuma cewa ta yi ministan sadarwa na kasar jamhuriyar kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar mustare ne emmanuel sadi ya yi gargadi ga waɗansu kafafen sadarwa na kasar anda ya ce su yi kokari su bi doka da oda akan irin ayyukan da suke gudanarwa kamar yadda gwamnatin kasar kamaru ta bukace su da su yi kan su dinga wucewa da iri wajen yada waɗansu labarun da ba su da tushe balantana makama ya ce idan aka danki duk wani gidan talabijin ko kuma na radio a kasar waɗanda suke irin wannan aika-aika za su fuskanci fishin gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar mutation an da ita kuma cewa ta yi cikin manyan jami'an gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ya ɗori ruwa tun da shugaban kasar jamhuriyar kamaru a cikin jawabinsa da yi na ƙarshen shekarar 2021 da kuma shiga shekarar 2022 cewar daga an kammala gasar cin kofin kwallon kafa nahiyar afirka wanda kasar jamhuriyar kamaru ta amsa za yi kokari na ganin cewa an binciko waɗanda wanda suka yi ciki da kuɗaɗen kasar kamaru musamman ma an da ya sanarwa hukumar konak da ta yi kokari na ganin cewa ta zakulo duk wani wanda yake da hannu a cikin almundahanan da aka yi musamman na tallafin corona da kuma yadda aka yi wadaka da kudaden da aka fitar domin gudanar da wasanni da kuma gina filayen wasanni a kasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shan jaridar mu na wannan makon ne da jaridar lomisaje an ita kuma ta ce shugaba biya na kasar kamaru ya sanar da ministan shari'a na ƙasar musta lauren eso kan duye da za a damƙo manyan makarabin gwamnati waɗanda suka yi almundahana da kudaden kasar ta jamhuriyar kamaru Umaru mustabiya ya ce nan ba da jimawa ba za a gurfanar da su a gaban kuliya domin kowa ya ga irin abin da ya yi na rashin kirki a ƙasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba kuliyar amurka da ƙasar kamaru a gai da malam awal garba yanzu kuma sai wasu saƙon da kuma suraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Hayatu Sakkwato ga da lokar jannan. Ni Amurka ina roƙon ku Allah ya koma sada mu yadda a na gare ku waɗanda 'yan ta'adda da unhoma ɗinsu wallahi inda ana son a ƙarshen su duk wanda an ka samu a halbe shi nan take ne Adamu mai faruwar kagara. Matsalolin da ke hawa a Najeriya shi ne zan ɗan magana kaɗan. Shi talaka Najeriya har yanzu bai san wane ne wa mulki shi na arziki ba. Sau wani da Allah ka ba mu ikon ganewa. Assalamu alaikum sashen wasu na Murya Amerika. Mai magana da Rabi Yuri Shekarmar Kuma Tura cikin jihar Bauchi Najeriya. Allah ku yi godiyar ga Ahmed Lau shugaban majalisar wakilai ta Najeriya. saboda abin da yake wa buhari cewa kan tushen kuɗi da suka yi na bajet ɗin da aka yi buhari ya iya iya bai amince da shi ba ai da ba shi buhari ba san talakan arewa yake yi ba san talakan najeriya yake yi ba a gyara mai dokokin zaɓe ya ki sa hannu a ba lokal gamar kashin cin gashin kansu assalamu alaikum mai magana umar hassan ta kore daga nan katsina bakin sai ba tsaron a ina roƙon jama'a na Najeriya baki ɗaya da na Afirka da na ƙasa da na duniya baki ɗaya a taimaka mana da addu'a. A wani zaɓe ya zo mu cewa babban jami'in gwamnatin Najeriya ya ce bindiga dubu tamanin da uku ta ɓace Najeriya. Ita ko bindigar nan ina sa ran da ita ake ya kamu talakawan Najeriya. Allah taimaka mu da addu'a Allah ya tsare mu 'yan Najeriya. madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu kira ta waya ke nan kuna ajiyewa da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. An ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargadin cewa za a ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar corona sannan kuma ya ce makonni masu zuwa za su zama kalubale saboda nau'in omicron na kwayar cutar covid-19 Hukumomi a Delhi babban birnin kasar India sun umarci mutane da su zauna gida a karshen mako mai zuwa saboda yadda karuwar cutar COVID-19 ta rubanya har sau hudu a cikin mako guda. Masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku ma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta ni gabatarwa sai kuma salamin abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum